wani abu ne wanda yake akwai mabambantan ra'ayoyi amma mafi yawa masana sun tafi akan cewa wannan hari an tsara shi ne a daidai wannan lokaci sakamakon wani teori ko kuma wata mahanga da ita kasar amurka take da ita domin kai ma kasashe daban-daban da kuma tunanin yakar wani tunani da suke tunanin cewa zai iya mamaye kasashen duniya wanda zai iya cin masu saboda haka wanda shine tsatsauran ra'ayin addini wanda wasu da yawa daga cikin masana suna ganin cewa kuma ita da kanta ne ma ta kirkire waɗannan abubuwa domin ta samu damar mamaye wasu ƙasashe wanda suke da arzikin man fetur wanda ko muna iya ganin daga ƙasar afghanistan abin ya gangaro har zuwa iraki wanda iraki ta koma ɗari bisa ɗari a hannunta wanda ta kwashe arzikin man fetur ɗinsu kamar yadda muke gani a yau a duniya To ita Amurkan ta ci gaba da bayyana cewa lalle Afghanistan ta kasance wani sansani na 'yan ta'adda a duniya kuma dole a ɗauki matakin wargaza wannan sansani. Anya an yi nasara kuwa? babu wata nasara da aka cimmawa domin a ainihin gaskiya su na matasa masu tsauran ra'ayin addini sun zo ne da gaske domin su yi jihadi da kasar tarayyar soviet suna ganin cewa addini suke yi amma a bayan fage masana suna ganin cewa babu shakka su rishin sanin su ne amma suna ma amurka aiki kuma suka zama barazana a ƙasar ita amurka wasu na da ra'ayin cewa daga wannan farmakin na amurka akan 'yan taliban da kuma aminan tafiyar su wato 'yan alka'ida ayyukan ta'addanci sun bazu zuwa sassan duniya da gangan aka yi ko kuma gazawar kasashen duniya ta kawo hakan ciki har da amurka To gaskiya bayan kai wannan hari da ya gabata a shekaru goma sha takwas da suka gabata a kasar Afghanistan ya janyo yaduwar 'yan ta'adda a sassa daban-daban na duniya. To duk da yake kamar yadda na faɗa a farko manazarta suna ganin cewa ita ƙasa Amurka da kanta ne dama ta kitsa makamancin irin wannan saboda haka kenan ka iya cewa yana tabbatar da abin da mutane suke zargi domin bayan wannan inda baka tsammanin yaɗo wannan ta'addanci za ka ga cewa cewa ya kai. To a wancan lokaci shekaru sha takwas wasu ƙasashe suna ji a yau amma yau an waye gari ka ɗauka daga Najeriya, Chadi, Nijar, Mali, Burkina Faso da makamantansu duk sukan fada a cikin tarko na 'yan ta'adda me ya kawo haka a wancan lokaci ka san ita kungiyar taliban da alka'ida ta kunshi al'ummomi daban-daban wanda sakamakon hare-haren da aka yi a wancan kasashen sai ya zama cewa wa'annan mayakan wasu sun samu dama sun koma kasashensu ka samu alaƙoƙi da matasa na irin kasashen afirka musamman wa'anda suke da tsananin kishin addini amma ba su da cikakken ilimin koyarwa ta addinin musulunci wanda ya zamana cewa ya jawo ta'addanci a kasashen musamman irin najeriya da nijar da makamancinsu ci wanda sakamakon haka aka samu waɗannan matsaloli a waɗannan ƙasashe